alhaji ta dai waɗansu ba sun sunan shi ba na gaske sunan shi mai manga taya ya yi france ya yi etats unis yana karatu ya yi decoration defense ɗin shi ya zo na an su yana ba da karatu na shejekat na yamai lokacin da ya zo ko da yana ba da karatun nan yana harkar music yana kiɗi da waka kiɗi ma yana yi tun da yana buga gitar me ya yi son waka da bugun gitar da ya zo firin gurmi ɗin nan nan na yi representan matan malam matan malam din nan oeuvre nan ta wuce duk oeuvre din da aka kawo a shekarar nan don daga shekarar nan na shi na cikin jagorin da suka tsira anasim suka karanta daga nan na duk wani makaɗi na zamani taya yana in dai ka zo wajen shi yana kama ma ka ci gaba da aikinka da gaske ne ya tahi amma taya yana cin muna tare da shi tun da muna da waƙoƙin taya da ya ta ya bari waƙoƙin na na jiya sun saurari shi yau ma ana sauraren su gobe ma yara sai sun su kenan sai in ce taya eh, ya yi balaguro amma waƙoƙinsu suna tare da mu na ca ba su samun ribata amma riba kaɗai an yi biro na droit d'auteur amma biro droit d'auteur in redevance din da take percevoir din kaɗan ne kenan koma bayan wata shida in sun raba kuɗin ma abin da ka samu ɗan kaɗan ne ba ba za su yi uwa tun su ina jin akwai yaro guda shi kaɗai bi samun baban shi na bancin shi babu cikin cin ɗin shi wanda ya gada in yace zai bin samun baban shi dole ne ya samu gudunmuwa sakamakon da zai samu kaga dai daya wajen makaɗan zamani tun da an san baban shi waɗansu sun yi aiki da shi waɗansu kannan shi ne waɗansu yanan shi ne dole ne su kama mai yaron nan ya tashi ya zama wani abu na biyu wanda ya taimaki baban shi ma yana da ran shi kazalman kazalman babu abun da bai mata dan ya rishi don ina jin ko in cikin ɗin shi guda tashi ce zai bi sauƙin baban shi kazalma ya kama mai sai ya rishi.